'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. Masare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Ba mu al'ummar dutse ba ma. al'ummar garurruka da dama suna murna a kan wannan abu an kaɗa dutse yadda suke ci gaba kullum ƙara hauhawa take mutane da duwa suke gari ƙara ci gaba Kawo wannan ruwan zai taimaka mutuƙa wajen haɓaka noman rani mu abin da zamu yi a ciki idan an gama aikin za mu yaɗa ruwan a cikin gari. Mazauna birnin Dutse fadar gwamnatin Jigawa a Najeriya da al'ummar wasu garuruwa da ke kewaye da birnin ne ke maraba da aikin fariyar cibiyar samar da ruwa ga birnin wadda za ta lankwame kusan naira miliyan dubu sittin a dakace mu. Yau ga wasu nan su ke nukura don mun san yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko oho gama ko wasan dara. Madalla, masu fare fiye da shekaru ashirin kenan aka kwashe da yunkurin samar da cibiyar ruwa da za ta wadata birnin dutse da ke zaman fadar mulki ta gwamnatin jigawa a arewa maso yammacin najeriya manufar wannan yunkuri ita ce magance matsala da ƙalubalen da birnin ke fuskanta shekaru da dama da suka wuce ta fuskar ruwan sha da alama dai yanzu an fara kamo bakin zaren domin a watan jiya ne na Nuwamba Majalisar zartarwa ta shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ta amince da a ba da kwangilar samar da wannan cibiya a kan kuɗi kusan naira miliyan dubu sattin. Baya ga gina cibiyar aikin ya kunshi shimfiɗa bututun ruwa daga madatsar ruwa ta suntulmawa mai nisan kimanin kilomita sattin daga birnin dutse fadar gwamnatin jigawan Honorable Abubakar Kabiru Abubakar shine shugaban kwamitin shirya kasafin kuɗi na Majalisar Wakilan Najeriya ya ce domin fara wannan aiki sun sanya naira miliyan dubu goma sha biyar a cikin kasafin kuɗi na wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu da ke karewa. Ah, wannan aiki na aikin ruwa na dutse kamar yadda majalisa ta shugaban kasa ta amince a wannan aiki a kan kudi naira biliyan hamsin da tara wanda kuma wannan aiki da ke shekara biyu na isa mai girma gwamnan jihar jigawa shine ya kokari ya yi zo majalisar dokoki ta kasa cewa wannan aiki yana da muhimmanci a wannan jihar ta Shigawa, musamman wannan gari na dutse a matsayin da babban kafital na wannan jihar muka amince aka sa kudi a cikin budget wanda yanzu har an zo matsayin da an bada aiki. kamar kwamitin ka nawa ya wa a kasafi na bana. naira biliyan goma sha biyar aka sawa zuwa shekara mai zuwa kamar akwai yiwuwar ku kara kenan. za mu kara biliyan ashirin in Allah ya ko fi da haka. shi a honorable sada soli da ke shugabancin kwamitin kula da harkokin ruwa na majalisar wakilan ta najeriya ya bayyana aniyarsu ne ta bibiyar yadda wannan aiki zai kasance har a kammala shi. za mu sa ido kuma za mu ga yadda aikin na kuma insha Allah sai mun ga aikin nan yadda kamata kaman kashi nawa aka raba shi kenan ina ji wajen kashi biyu ne ko kashi uku domin yawan yawan shi don kada a ce an ɗauka gaba an yi don ba zai inganci ba aka yi shi gaba daya da zarar an fara aiki za mu zo mu bincika mu gani za mu kira shi dan kwangilan da kuma hukumar mu wadda ke kula da albarkacin ruwa na madatsar haɗeja da jama'are za mu zo za mu zauna domin mu zayyana yadda za mu kalli yadda aikin zai tafi domin mu tabbatar da cewa yadda aka ce za a yi aikin nan an yi shi an tabbata mutanen dutse an hida su cikin al'amari na ruwan sha da suke ciki. To kowace rawa gwamnatin jigawa za ta taka akan wannan aiki la'akari da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ce ta ɗauki gabarin aiwatar da shi Gwamnan Jigawa Malam Umar Namadi ya yi ƙarin haske. Mu abin da za mu yi a ciki idan an gama aikin za mu haɗa ruwan a cikin gari za mu sa a cikin kasan kuɗi na shekarar 2025 duk da cewa a wannan shekarar ma mun saka to amma dai yake ba a fara aikin ba a to yanzu kam za a fara aiki gadan gadan ma za mu ci gaba da bibiya a wurin majalisa za mu ci gaba da bibiya gurin shi ministan ruwa domin a sake sa kuɗi a wannan shekara ta kasafin kuɗi na shekara ta 2025 iya dutse ce za ta amfana ko kuma akwai watakila garuruwa da suke a wannan ai idan wannan ai Allah kaɗai sun garuruwan da za su amfana da wannan abu saboda haka ba wai iya dutse bane a garuruwa da suke kewaye da dutse su ma za su samu cin moriyar wani al'amari cikin yadda duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Yanzu haka dai mazauna birnin na dutse da kewaye da za su ci gajiyar wannan aiki sun fara tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan yunkuri na gwamnati. Sunana Muhammad Tahir daga unguwar Takur Site. gaskiya na yi farin ciki matuƙa akan wannan shiri da gwamnatin tarayya ta kirkiro musamman idan ka ɗau ɓangaren noman rani mu nan yankin dutse sakamakon ba mu da wani babban ruwa ba a noman rani sosai ko in ce ba ma a yi sakamakon ba kogi rijiyoyin mu wasu sai an tona sai su kafe haka haka da yasa manoma har suka gajiya da wannan batu amma ka wannan ruwan zai taimaka mutuƙa wajen haɓaka noman rani wanda hakan zai sa matasa su ɗan samu aikin aikin yi sannan kuma a yaƙi da yunwa da take addabar mutane a fadin ƙasa gaba ɗaya. Ni na Hamida Yunusa a Isari nake a mazaɓar mu magana da ake ta dutse Greater wata abu ne wanda yake abin alfahari ga dan cikin dutse da ma ƙauyukanta. na Honorable Dauda Huda Abaya wannan harka ta ruwa da za a ɗauko shi daga Sintilmawa ya zo wannan babban birni namu ba mu al'ummar dutse ba ma. al'ummar garuruka da dama suna murna akan wannan abun. na Rabi Katangare. Mu dai wannan ruwa da aka ce za a yi shi, za a samar da shi garuruwa da kuma inda suke da matsalar shi. To mu dai aka mana gaskiya za mu ji daɗi. kuma sannan wajen tsaftar muhalli ma kaga dai idan aka ce an samu ruwan nan bunƙasa al'umma ne mutane wanda za a amfani da shi za ka je ka ɗebo abinka cikin kwanciyar hankali ba wani ya ba komi sunana awali isa daga mazabar garkon alli karamar kuma kyawa alato wannan game da wannan shiri da aka yi na kawo ruwa daga sintilmawa zuwa nan dutse to gaskiya wannan ba karamin ci gaba bane ba domin wannan halin da mutanen dutse suke ciki na wahalar ruwa da kuma ainihin karancin ruwa da ainihin ake fama da shi to gaskiya in an kawo ba karamin ci gaba ne kuma gwamnatin tarayya sai dai mai mata godiya a duk jagororin da suka suke da ruwa da tsaki wajen nemo wannan project Allah saka musu da alkhairi sunana Kumar Aminu Umar Katangare al'ummar garin dutse sun jima suna fama da matsalar ruwa kuma har yanzu ba a zo ga step din da za a ce an bar matsalar ruwa ba in ka tsaya ka duba ai akwai tanki wancan na kirgefan sayak amma ne ba zai wadatar da dutse ba kuma in ka dau dutse yanda suke ci gaba kullun ƙara hauhawa take mutane da duwa suke gari ƙara ci gaba yake muna muna babu abin da zamu sha kan wannan abin sai dai ubangiji Allah saka da alƙa Masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu zo a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashin hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura